gamayyar da kasassu kenan da suka kunshi kutare kurame da guragu da kuma makafi yayin zanga-zanga zuwa zauren majalisar dokoki ta jihar kano domin nuna bacin ransu game da waccan doka da ta hana bara wadda ta yi tanadin ɗaurin da bigaza watanni hudu ba da kuma taron naira dubu goma ga duk mutumin da aka kama ya karya dokar. Wannan doka a tattauta bana a duba Allah a ga mu dinnan da Allah ya halice mu ba dan yana kin mu ya halice mu mai da mu haka ba. Galibin mazajen mu sun mutu marayu ne a gaban mu ba mu da gidaje haya muke biya. A yayin zanga-zangar nakasassun sun mika wata takarda mai kunshe da wasu bukatu da suka hada da neman gwamnati ta kafa hukumar kula da nakasassu a jihar Kano da ba da alawus na tallafi a kowanne wata ga kowanne nakasashe tare da tabbatar da cewa dokar da majalisar ta yi sai ta kunshi wasu batutuwa guda 21 na tabbatar da 'yancin nakasassu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni. Malam Aminu Ahmad Tidin mataimakin shugaban gamayyar kungiyar nakasassun ta jihar Kano shi ne ya jagoranci zanga-zangar kuma ya gabatar da jawabi a madadin 'yan uwansa. da ne ba mu ji daɗi ba jama'ar aka yanke mana hukuncin da ba a zauna tare da mu ba. Gaskiya ne. Na ɗaya an kwace mana gawakin kudu. Na biyu an kwace mana mariri. an kwace kananan hukumomin nan guda 44 inda nakasassu suke koyon sana'a babu kuma abin da aka mana a Najeriya nan an wayi gayi an ba da jari na dubu daya na dubu biyar na dubu goma na dubu dari na miliyan hadda na miliyan biyar an bayar amma mu na nakasassu ko ba ku kuke taimakon mu ba jama'ar gari suke taimakon mu kuma kafa mana doka Allah kan cewa duk mutumin da aka kama an ba shi sadaka wai an ba a daure shi naira dubu goma za a biya me za a yi mu dinnan nakasassun nan mun ba da ƙuri'un mu a gurin ku ƴaƴan mu sun zaɓe ku ƴaƴan matan mu sun zaɓe ku annan mu sun zaɓe ku yan uwan mu sun zaɓe ku mu ba ku zauna da mu ba kuka yanke mana hukunci ba mu ji daɗin wannan abu da kuka mana ba a kawun majalisar dokokin ta jihar Kano Alhaji Lawan Badamasi Gezawa shine ya karbi masu zanga-zangar a madadin shugaban majalisar gamba sallau ni kun umarce ni da in zo in same ku in karbi kukan nan naku in ba su su gani da ikon Allah wannan takarda da kuka bayar da zakon da yake ciki gaba daya daga yan majalisa sun zo da shugabannin majalisar nan za mu ba su wannan takarda su karanta in Allah ya yarda kuma za mu rubuto muku sai mu aiko muku duk inda kuke kun shugabannin za mu neme ku mu je mu ba ku an takardun da muka ba ku Shin ko nakasassun sun gamsu da waɗannan bayanai? Malam Aminu Ahmad Tudun Wada ya ce. Duk lokacin da ka kawo korafi a gurin babban mutum ba take ka zai baka ansa ba. Tunda ya gaya mana majalisa ce za ta je ta zauna mun yadda da karɓar da ya kuma 'yan jarida kun da ya karɓa da hannunsa. Idan aka yi mana abin da ba shi bane daidai za mu sake dawowa. mataimakin shugaban gamayar kungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar kano kenan aminu ahmad tudun wada